Mai saurare Assalamu alaikum. mu da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin saduwa da ku a cikin shirin mu zagaye duniya daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Inda a cikin shirin za ku ji cewa bayan fara yajin aikin kwana ɗaya, ƙungiyar kwadago a Najeriya ta janye yajin aikin da kwanaki biyar. Jam'iyyar NSC ta Afirka ta kudu ta tuntuɓi jam'iyyun adawa don samar da gwamnatin haɗin kai. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗini ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hare-haren Isra'ila a Rafa sun tilasa wa Falasɗinawa sama da miliyan guda tserewa daga Rafa ɗin. Sai ku gyara zama don sauraron waɗannan rahotannin da ma wasu. Ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya sun dakatar da yajin aikin da suka faru a ranar Litinin ɗin da ta gabata zuwa kwanaki biyar masu zuwa don bayar da damar ci gaba da tattaunawa tsakaninsu da mahukuntan ƙasar. Yajin aikin da tuni ya fara kasar harkokin hada-hada a ƙasar. Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar NLC a ƙasar, ya mana tsokaci kan wannan mataki. Dalilin janye wannan yajin aiki shine wannan nasara da zan ce maka kungiyar kwadago ko in ce ma'aikatan najeriya suka yi na wato amai da da gwamnati ta yi kuma ta lashe da kanta na maganan batun karin mafi kankanta albashin nan duk mun haɗu aka yi nuna cewa ba mu yadda ba kuma 'yan najeriya suka ba da gagarumin goyon baya to don haka gwamnati ta janye wannan mataki nata kuma ta amince da wannan kwamitin da ta kora na fari cewa ta riga ta gama aikinta ba za a sake ba to yanzu an sake an dawo da wannan kwamitin kuma mun ba su nan da sati ɗaya kamar yadda su suka nema kuma lallai mun amince sun saka hannu ka san dama dokan kwadago ta ce durran da ake yarjejeniya harin gwamnati ta yi amai ta lashe ko ta amince da bukatun 'yan najeriya ko 'yan kwadago to wajibi a janye wannan yajin aiki ba ma a janye a jinginarwa ne na dan wannan lokaci da sun ki kuma sai mu zunduma a wani sabon yajin aikin da za mu tabbatar da mun durkusar da al'amuransu sai rahoton da ke cewa tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i ya karyata zargin yin sama da faɗi da dukiyar jihar da majalisar dokokin jihar ta yi wa gwamnatinsa a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai bashi shawara a kan kafafen yada labarai mu yi wa adeke ya ce bita da kullun siyasa ne kawai amma gwamnatinsa ta yi mulkin jihar bisa gaskiya da amana ga rahoton wakilinmu a kaduna aminu sani sado Majalisar a ta na jiya larba ta amince da rahoton da kwamitin wacin gadi ya mika mata inda yake zargin gwamnatin da ta gabata da karkatar da wasu kudade a jihar. Right Honorable Yusuf Liman shine kakakin majalisar dokoki na jihar Kaduna. That the total amount of money siphoned by the Kaduna state government from 29 May 2015 and 29 May 2023 Adadin kuɗin da gwamnatin da ta gabata daga tsakanin shekarar 2015 zuwa shekarar 2023 ta yi sama da faɗi da su a jiha sun kai naira biliyan 423 da miliyan 115 da naira 2028 da 77 da kwabo 88. Kwamitin ya gano badakala kala-kala cire kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Bugu da ƙari a cikin kwanaki arba'in kawai an biya kamfanin tafiye-tafiye kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku. Sai dai bangaren tsohon gwamna ‘yan Rufai ya yi watsi da wannan rahoto. Lawa Umar ɗaya ne daga cikin masu kare muradun tsohuwar gwamnatin ‘yan Rufai. Ni ban yadda da wancan hukunci da su suka yanke ba don saboda wancan bincike nasu sai an kai shi gaban alkali alkali ya tabbatar da wancan rahoto nasu cewa malam nasir ya yi sama da faɗi da dukiyan al'umma yanzu dai za a jira a gani ko menene mataki na gaba da gwamnatin jihar za ta ɗauka bayan wannan hukuncin na majalisar dokokin jihar duk dai a Najeriya yayin da jama'a ke ci gaba da korafi dangane da matsalar tsadar kayan abinci. To sai dai wasu na ganin cewa tabbas akwai alhakin da ya rataya a wuyan gwamnati, amma kuma su kansu jama'a ya kamata su bayar da tasu gudumawa domin rage kaifin wannan matsala da tafi yin kamari a yankin arewacin ƙasar. Alhaji lawala Adamu, jarman gulma daga jihar Kebbi, na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. wannan abin tun harko an ya samu asali ne da tun harko gwamnati da mahagada saboda lokacin da ta rufe boda tun lokacin da mai ta maganganu bai dace a rufe boda ba saboda a hakikanin gaskiya ba mu kai lokacin da najeriya za ta iya ciyar da kanta ba aka zo aka samu wannan lokaci aka rufe boda ita wannan gwamnati ta zo ta yi kokarinta na ganin cewa ta samu 'yan najeriya mahita aka zo aka samu wannan jarabawa. to a irin wannan yanayi wani alhaki ya rataye a wuyan gwamnatoci musamman na jihohi da kuma kananan hukumomi domin taimakawa jama'a. Gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi su ma suna da rawar da suka kamata su taka a kan talaka musamman jihar mu da nihito ta kebbi wanda tsakanin kebbi da zamfara da sokoto da katsina da, kaduna da abuja dukkan su waɗannan jihohin nan ina yawo cikin su ina ganin inda da suka tafiya misali jihar kebbi inda ni hito mu na kebbi kowa sai irin kokarin da yake yi game da manoma don akwai lokacin da ya bada taki kyauta kuma akwai lokacin da ya yi kokari ya so mukan nan na sola ya ba da su to kaga shi ya ɗauko hanyar da zai taimaka ma talaka domin a samu a noma kuma gwargwaro alhamdulillahi harkar tsaron ga ya yi kokari ya tabbatar da cewa tsaro ya samu a jihar kebbi kowa ya gani irin gudunmuwar da ya ba jami'an tsaro da motoci da babura da kudin su na Allah su Allah duk wata to kaga wanga Allah ya taimake mu da addu'a da mutane ke yi an samu zaman lafiya a zahar kebi kuma wannan ya ya samu ne saboda kyakkyawan jagoranci shi mai daraja gwamna duk wanda zo mai da shawara in dai ta gari ce wallahi da dauki wannan shawara kaga ita kebi ba mu shiga irin halin da sauran wasu jihohi suke ciki ba to su kuma jama'a na ci gaba da yin cece kuce ko akwai wani alhaki da ya yi a wuyansu muka kama talakawa ya kamata a ce mun ba gwamnati goyon baya kokarin mu ma mu tashi tsaye mu ga menene za mu yi mu samu kan mahita ai akwai jihohin da ba su da problem na tsaro to kaga su waɗanda jihohin nan kamata ya a ce sun tashi tsaye maimakon mutane su koma abuja suna suna maganganun cewa ba tsaro ba waye ba abinci ba abinci su zo su buɗe noma su taimaka ma al'umma da jari su taimaka musu da kayan noma jihohin da ba su da waɗannan matsaloli na bandis su tahi tsaye su yi noman na kuma ita gwamnati ta tashi tsaye ta yi maganin wannan al'amari ana cikin wani hali ana cikin wata wahala da kyan mutum ka samu hicci samu abincin da ya ci so ɗaya ga yini ga iyali ga yara ga mata to kaga ya za a yi da rayuwa jami'an tsaron benin na tsare da wasu 'yan Nijar da suka isa ƙasar ta Benin da nufin kasancewa a tashar jiragen ruwa na Seme, yankin da ƙasar China ke tura jiragen ruwanta da ke da alhakin dakon man na Nijar ƙarƙashin kulawar kamfanin WAPCO. Wani ɗan Nijar mazaunin ƙasar ta Benin ya mana ƙarin haske a kai. Ganin Nijar da Benin wanda zo bakin boda ta same ja in ja bai kare ba da jirgin farko an bar shi ya wuce bisa dokoki da bayanan su a ce a haɗa kai tsakanin nishar da ta haɗan kan bai samu ba to yanzu an samu wani jirgi na biyu shi kuma jirgi na biyu mai ɗauka ton na mai har dubu 146 ya zaka to shi yasa tawaga ta wabko directrice adjoint ta sauko na nijar ta zo da kwararren ta guda hudu su yi bincike su gani su yi gaba gare su gane za a lodin wannan babban jirgin ruwa mai ɗauka manna sai ga sojawa na benin ko ikon benin za a cewa zo ya ɗauki su da burin aiki ya cin su ba ku izinin zuwa wannan aiki a yanzu dai a da ake nan suna wani wuri a da ake cewa bef brigade economic financial Kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na Arafai cikin shirin mu zagaye duniya. A nahiyar Afirka kuwa za ku ji cewa Jam'iyyar NNC ta Afirka ta kudu ta fara tuntuɓar jam'iyyun adawa don samar da gwamnatin haɗin kai. bayan gaza samun rinjayen da zai bata damar kafa gwamnati kai tsaye. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Jam'iyyar ta shugaba Cyril Ramaphosa ta samu ƙuri'u 159 cikin guda 400 da ke majalisar, kuma wannan shine zaben da jam'iyyar ta kirga faduwa a tarihinta da take bayani mai magana da yawun jam'iyyar ANC Melengi Bengu Masiri ta ce jam'iyyar ta yi ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki don samun haɗin kan da take bukata da zai bata damar kafa gwamnati. Sai dai ta ce tattaunawar na mayar da hankali ne kan yadda za a kafa gwamnatin haɗaka, la'akari da yadda 'yan adawa suka fara nuna turjiya. Cikin jam'iyyun da da anc din ta gana da su akwai da da e eff da kuma zulu nationalist sai inkanta freedom party bengu matsuri ta ce kawo yanzu jam'iyyar eff ce kawai ta nuna alamun ba da kai buri ya hau idan aka duba yadda jacob zuma da kuma julius malema suka kekashe kasa wajen baiwa jam'iyyar goyon bayan da take bukata sai labarin da ke cewa Masu fafutukar kare demokuraɗiyya a Sudan sun zargi mayakan RSF da hallaka akalla mutane ɗari a wasu sabbin hare-haren da suka kai kan wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar. Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoton. A jiya laraba ne rundunar mayakan FCR wadda ke gwamza faɗa tsakaninta da dakarun gwamnatin Sudan tun a farkon watan Afrilun 2023 ta kai har sau biyu kan dajin Wad al-Nur in ji wata sanarwa da masu rajin kare dimokuraɗiyya suka fitar a wannan alhamis mutanen da aka kashe za su iya kai ɗari ɗaya a cewar rahoton ƙungiyar wadda ke zaman ta taimakon juna tsakanin mazauna ƙauyen inda ta ce tana jiran cikakken sakamako na waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata a harin da aka kai a dajin alazira da ke yankin tsakiyar ƙasar A wasu hotunan da masu fafatuka suka wallafa a shafukan sada zumunta ana iya ganin likkafani warwatse a fili inda suka shaida cewa mayakan sun mamaye ƙauyen abin da ya cilasta wa ɗumbin mazauna ƙauyen tserewa. A cikin sama da shekara guda na ƙazamar rikicin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin janarorin sojin Sudan biyu. An halaka sama da mutum dubu ɗari da hamsin in ji manzan Amurka kan rikicin Sudan Tom Perriello. A ƙasashen ƙetare kuwa Hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasini ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, Hare-haren Isra'ila a Rafa sun tilasta wa Falasinawa sama da miliyan guda tserewa daga Rafa ɗin zuwa kudancin zirin Gaza. Rikayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Hukumar ta shafinta na X ta ce sama da mutane miliyan ɗaya ne suka tsere daga Gaza kawai saboda Isra'ila ta yanke shawarar ƙaddamar da hare-hare. Dubban iyalai ne yanzu haka ke samun mafaka a ruguzazzun gine-gine a sassa sassan kanyonis a cewar hukumar. Hukumar ta ce babu wasu kalamai da za ta iya amfani da su a yanzu da za su fayyace hakikanin halin da al'ummar Rafa ke ciki a sakamakon munin halin da suke ciki. Zuwa yanzu dai mutane sama da dubu talatin da shida da ɗari hudu ne suka rasa rayukansu a Gaza tun bayan barkewar rikici a ranar bakwai ga watan Oktoban bara kuma mafi yawan wannan adadi mata ne da ƙananan yara. Bayanai sun ce wasu mutane dubu tamanin da biyu da ɗari shida sun gamu da muna na raunuka a yayin da ake da karancin kayan kula da marasa lafiya da kuma likitoci. An gaida riƙayya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Anthony Guterres, ya bayyana harin da Isra'ila ta kai makarantar yara da ke ƙarƙashin ikon majalisar, wanda ya kashe mutane 37 a matsayin abin takaici, wanda ke nuna irin ukubar da farar hula ke fuskanta a Gaza. Ga rahoton Aisha Jibril a kai. Antonio Guterres ya bayyana harin a matsayin abin da hankali da fararen hular Falasinawa da ke Gaza ke gani a kodayaushe, waɗanda suka hada da mata da maza da kuma ƙananan yara. Yayin da yake magana da ta hannun kakakinsa Stephen Dujarric, Reuters ya ce ya zama dole Isra'ila ta ɗauki alhakin duk wani abu da ke faruwa a Gaza inda take ci gaba da kai har-haren. Wannan kasamin harin na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta sha bakwai suka gabatar da sanarwa haɗin gwiwa wadda ke goyon bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka ta gabatar a makon jiya. Daga ƙarshe ƙasashen da ke goyon bayan shirin har da irin su Birtaniya da Faransa da kuma Jamus tare da Spain wadda a makon jiya ta amince da ƙasar Falastinu tare da shiga ƙarar da Afirka ta kudu ta shiga a kotun duniya domin hana na Isra'ila ci gaba da kai hare-hare Arafa da kuma tuhumar kasar da aikata laifuffukan yaƙi. Sai dai wani babban jami'in kungiyar Hamas Osama Hamdan ya bayyana shirin tsiraita wutar na Amurka a matsayin kalaman fatar baki domin babu wata takardar da suka karba a kai. Sai tattaunawar Bashir Ibrahim Idris da masanin harkar shari'a Farfesa Shehu Abdullahi Zuru dangane da fara muhawarar Majalisar Dokokin Amurka don ɗaukar mataki a kan alƙalan kotun duniya na ICC da ke yunkurin tuhumar Isra'ila da aikata laifuffukan yaƙi a Gaza. Ga yadda zantawarsu ta gudana. abin da ita majalisar dokoki ta ƙasar ta take da niyyayi ko kuma ta sha alwashin yi wannan ba dokokin ƙasa da ƙasa kenan ba wadda ta kafa wannan kotun duniya ah, muna zancen siyasar duniya ne siyasar duniya daban dokokin ƙasa da ƙasa ah, wanda suka jibinci hukuntar da waɗanda ake zargi da cin zarafin bil'adama da kuma kisan gilla na bil'adama ah, wannan kuma wani abu ne daban sabili da haka ba abun mamaki ba ne dama ah, ita ƙasar bani isra'ila ɗin in za mu dubi abun a siyasance ai tana rawa ne da bazar ƙasar amerika sabili da haka wannan ba wani abu ba ne wanda zai ba mutane mamaki to amma wani tasiri zai yi ba wani tasiri da wannan matakin zai domin idan ka dubi abin da ke faruwa a kasashen turai wato kasashen turai za ka iske da cewa bakinsu ba ɗaya ba ne game da amin akan wannan al'amari akwai waɗansu daga cikin kasashen kamar ƙasar spaniya kamar ƙasar ireland da norway wanda yake sun fara yin gaban kansu kamin waɗannan ƙasashen su yi gaban kansu akwai waɗansu ƙasashe kamar poland wadda ita ma ta yi gaban kanta domin ba su da ra'ayi guda da irin ra'ayoyin da suke ganin 'yan siyasan amerika suna suna bayyanawa farfesa shehu abdullahi zuru mun gode sosai da wannan fashin baki na gode A ƙarshe kuma sai shugabannin ƙasashen duniya da dama ne suka halarci bikin ranar tunawa da 'yantar da nahiyar Turai daga mamayar sojin Adolf Hitler na Jamus shekaru 80 da suka gabata, abin da ya kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Daga cikin mahalarta taron hadda shugaban Amurka da Faransa da Kanada da kuma Charles na Birtaniya. Bashir Ibrahim Idris ya sake dawowa da cikakken rahoto a kai. irin yadda aka gudanar da bikin tunawa da ceto nahiyar turai kenan ciki har da kasashen da 'yan nazi suka mamaye irin su faransa a rana mai kamar ta yau shekaru 80 da suka gabata da sojojin kawance 156 daga kasashen duniya sama da 30 da motoci sama da 20,000 suka sauka a nomandi da ke arewacin faransar yayin gabatar da jawabinsa sarki charles na birtaniya ya bayyana cewar 80 On 6th 1944. Shekaru tamanin da suka gabata, wato ranar 6 ga watan Yunin shekarar 1944, ƙasarmu da waɗanda suka tsaya tare da mu sun fuskanci abin da kakana Sarki George na shida ya bayyana a matsayin ƙalubale mafi girma sai dai mun yi matuƙar sa'a da sauran 'yantattun ƙasashen duniya da burtaniya da sauran ƙasashen ƙawance suka jajirce shi yasa nake matuƙar farin ciki saboda yadda muka samu wuri na dindindin domin tunawa da waɗannan zarata a Normandy. Akwai maza da mata daga ƙasashe sama da talatin na duniya kuma daga addinai daban-daban. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da ya karɓi baƙi ya jinjina wa sojoji da ƙasashen da suka ba da gudunmawa inda yake cewa. On est sans vibrer l'histoire. yau rana ce wadda take da matuƙar muhimmanci a tarihi ranar tunawa da gwaraza da suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka tsira da rayukansu a wannan yaƙi ba wanda zai iya bayyana kima da matsayin waɗannan mazaje domin kuwa sun sadaukar da rayukansu ne a wani wuri nesa da kasashensu na asali cewarsu hujja ce da ke tabbatar da cewa sun sadaukar da rayukansu ne kawai domin 'yanci su ma ɗaliban da suka fito daga yankin nomandi sun gabatar da jawabi inda suke cewa mu ɗaliban makarantar firamare ne a Normandy, baƙi daga ko'ina na kawo mana ziyara kowace shekara irin wannan rana da ake kira da didi saboda kar mu manta Mun gode wa tsafin sojojin da suka ba da gudunmuwa wajen yakin Normandy saboda sadaukar da rayukansu da suka yi domin mu zauna lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da rawar da ƙasarsa ta taka wajen jagorancin ceto kasashen Turai da kuma kafa kungiyar tsaro ta NATO domin murkushe duk wani mamaya da ke iya tasowa. The hour had Sa'ar da ake jira ta zo, Ranar Litinin biyar ga watan Yuni shekarar 1944, an murkushe mugun da ya addabi duniya ba wai Jamus ba, wadda ta mamaye ƙasashen da ke da inci a Turai, wajen yada ƙarya da kuma manufofi da ake jirkita nuna fifikon launi tare muka samu nasarar yakin mun sake gina turai tare da tsoffin abokan gabanmu mun kirkiro nato kawancen tsaro mafi ƙarfi a tarihin duniya kuma bayan dogon lokaci ga inda muka samu kanmu bikin na yau ya samu halartar wasu daga cikin sojojin da suka shiga wannan yakin shekaru 80 da ta gabata bashir ibrahim idris lagos arafai da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin musamman editanmu a nan sashin hausa na arafai da injiniyanmu mustapha adebisi ni nasiruddin muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.